alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba karshen namba tsakiyar namba to insha Allah ina ma abota sihiri a jiki ina ma abota jifa a jiki ina ma abota tsafi a jiki ina ma abota kulumboto a jiki ina ma abota sirkulle a jiki ina wanda matsalar miyagu ko mayu ta dama to insha Allah shi ma wannan ibadalis sihir dinnan na leman tsamin nan gaskiya a jarabashin shi mujarrabi ne yana yi domin alhamdulillah mun samu addu'a daga bakunan mutane dubunnai ba zan ce ɗaruruwa ba wanda tun daga kan wasu abu zuwa telegram zuwa tiktok zuwa youtube channel a zuwa wasu fannuka ma har wani wanda ya kira mu ba san wa yake ɗora irin wannan sirrikan a facebook ba amma daga dai maza zuwa mata in allah da ba za mu iya kididdige iya waɗanda suka kira mu suka yi mana addu'a irin yadda suka samu lafiya da waraka kan wannan sirri mai albarka da muka saba. da haka duk wanda ya san yana da irin wannan damuwar ko kuma dan uwan shi ko wani masoyin shi yana da irin wannan damuwar to in Allah da yana iya tura masa wannan sirri mai albarka matukar ya amfani da shi insha Allah in dai matsalar da ta shafi jifa ne ko sammu ko matsalar mayu ko matsalar kulumboto ko sihiri ko jifa ko in Allah da zai samu lafiya don neman karin bayani za a iya kira a 081 300